kungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta yi mazakaran ɗan ta Zlatan Ibrahimovic ƙarin tsabar kuɗi har dala dubu ɗari da sittin a kowane wata, wato ƙarin kusan naira miliyan ɗari biyu a kowane wata kenan, abin da ya sa ya zamo a yanzu babu wani ɗan wasan kwallon kafa wanda ke samun albashi mai tsokar nasa a ƙasar Faransa. a yanzu Ibrahimovic zai rika samun albashin dala miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a kowane wata, wato kimanin naira miliyan ɗari hudu kowane wata kenan, ƙarƙashin wannan kwantaragi nasa. Ibrahimovic dan ƙasar Sweden kuma mai shekaru 34 da haihuwa ya kuma ƙungiyar ta PSG daga AC Milan a shekarar 2012 kuma a cikin wasanni 156 da ya buga mata ya jefa kwallaye har 127. A bayan wannan kuma Ibrahimovic zai iya samun tukuici mai tsoka har kala uku idan ƙungiyar PSG ta lashe kofin zakarin club-club na Turai ko ta lashe wasannin League League na Faransa. ko kuma idan aka kammala kakar kwallon bana yana a matsayin wanda ya fi kowa jefa kwallo ko kuma baya da kwallo a jefa a raga. Wannan takwici na biyu kamar ya same shi ne za a ci domin kuwa a yanzu haka PSG take saman teburin League na Faransa yayin da kungiyar da ke bin ta take can baya da ratar maki 21 a tsakanin su Wasannin cin kofin zakarun club club na Turai kuwa PSG za ta kara da Chelsea ta Ingila a wata mai zuwa a zagaye na biyu na wasanni. sai dai kuma jaridar La Presienne da ta fara bada wannan labarin ta ce babu tabbas Ibrahimovic zai ci gaba da zama a kungiyar ta PSG bayan kwanta raginsa na yanzu ya kare a ƙarshen shekarar kwallon ta bana. Shi da ya fito bakinsa ya ce baya da niyyar barin kulab ɗin inda ya ce dangantakarsa da PSG ta kud da